Assalamu alaikum wa rahmatullah. Rasulul Amin Foundation na Sarki Zaki. Sarki Zaki ina gaishe ka ina gaida iyalanka da dukkanin 'yan uwa musulmi ina muku fatan alkhairi. Sunana Sadiya Umar. To, na kwanta rana ɗaya na wayi gari bana iya tashi, bana iya tafiya. bana iya komi fitsari ma da komi ma a nan nake yi a zaune to mun je asibiti aka bani emerald an ban estire dai na yi suka ce ya haska musu akwai matsala suka bani emerald scan to mun yi shine doktan ya ce za a yi aiki miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu to don kuma a halin da nake ciki ba da shi ban ajiye ba ban ba kowa ajiya ba shine nake roƙon alfarma na roƙon arziki gare ka da dukkan lalawa masu ruda Allah a taimaka mu a taimaka mun Allah ya taimaka mun ko za a yi aikin nan in samu lafiya Dan Allah dan girma Allah a taimaka mun ana cikin wani yanayi kuma ba da shi ba da wanda zai taimaka min sai Allah sai yan uwa musulmi da Allah da Allah ba taimaka mu Allah ya taimake mu Allah ya zame mana jagora Allah ya ba mu mafita ya ba dukkan musulmi mafita ne a halin da nake ciki ko naira dubu biyar tawa ta kaina ba ni da shi kuma ba ni da wanda zai ba ni. Ina roƙon alfarma a gare ku da dukkanin musulmi Allah ya taimaka mana Allah ya ba mu mafita. Da alkhairi don Allah ya taimaka mu. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها jama'a na san kun ji ita wannan baiwan Allah a mai suna sadiya yar uwanmu ce musulma kaga a malluma na faɗa wai muddin baka mutu ba to Allah bai ƙare halittanka ba wannan bai wala ba fita ta yi wai mota ya kaɗe ta ba a'a ba wai faɗa ta je ta yi aka mata rauni ba a'a ta kwanta bacci kawai ta tashi bacci shi kenan ta paralyze ta paralyze yanzu inda take zaune inda take komi kenan inda za ta yi fitsari kenan inda za ta yi ban haya kenan komi inda take zaune ban tausayi to yanzu aiki da aka ce wai za a yi mata in aka yi mata wannan aiki za ta samu kanta za ta iya ta yi tafiya kuma shine ana neman miliyan ɗaya da dubu ɗari nawa ne na gani yana cikin wannan maganar da ta yi don allah don annabi don allah don annabi ah, muna roƙon duk jama'an musulmin duniya duk jama'an musulmin duniya ga akan nan su da za a saka ga account number su da za a saka ni da kaina ciki zan saka nawa ni kan kaina ciki zan saka nawa dan Allah dan annabi jama'a muna rokan duk jama'a dan Allah mai dubu goma kai da kake gana in za ka aika in dai za aika za aika amma in baka ka saka cikin wannan account ka kwanta na na gwada maka inda zaka saka kai da kake tura kake america in zaka saka Um, america ana iya a yi true uh, uh, bank gadin ka aika uh, bank to bank ina ganin ka aika ya shiga wa'anda suke nigeria don allah mai naira shi ne wani, abu ne karamin kudi nigeria naira daya ko naira biyar ko naira ban sani ba ne to kai da kake da naira biyar dubu daya dubu biyar ɗari ɗaya ko nawa ne dan Allah dan annabi ku mu taimaka ma wannan baiwan Allah Batunta yana da ban tausayi sosai magananta yana da ban tausayi sosai sa'an nan wannan baiwan Allah ba ta zo ta yi magana kawai tsagaga ba ne cewa ga takata ga takardan shi a asibitin da aka ce ta kawo kuɗi wallahi gashi nan gashi nan ga takardan takardan kenan gara in receipting receipting hospital uh, receipting hospital kenan wannan takarda shine receipt din asibitin da ta tafi sa'annan aka ce ake neman wannan kuɗi miliyan ɗaya da wasu uh, dubu ɗari nawa ne a yi mata aiki a yi mata wannan operation bi ma'ana ta samu ita ma ta samu kanta ya mace kullum ina yawan wannan magana wallahi in ba dan ya zama dole ba wa zai iya fito da kansa duniya kowa ya gan shi wai a taimaka masa ya samu biyan bukatansa ashe ka san ya zama dole kenan shi sa jama'a saboda Allah saboda annabi muna roƙa a taimaka ma wannan baiwan Allah saboda Allah saboda annabi kai da kake da kaɗan don Allah kai da zaka ba da sadakatin jariya ma wani yana iya ba da sadakatin jariya ce wai a gina wa ma'aifinsa rijiya ko a gina wa ma'aifiyansa rijiya wallahi yana da kyau amma wannan sadakatin jariya in ka bayar aka tada mutum ina gani yafi wallahi wannan sadakatin jariya tana da kyau sosai tana da kyau wallahi tana da kyau amma in ka bayar aka tada mutum aka tada wanda ke kwance wallahi ina gani shine mafificin mafificin sadakatul jariya ina gani shi yasa jama'a saboda Allah saboda annabi malam Ahmad na ganka ah, Abibullah Ahmad dan Allah dan annabi ku bar mu taimaka mu wannan baiwa Allah magananta batunta na da ban tausayi ah, in baka mutu ba Allah bai kare halittanka ba kai ma baka san wani irin hali za ka shiga gobe ba shi sa Allah mun roke ka Allah ka sa ƙarshen mu ya fi farkon mu kyau Allah mun roke ka Allah ka sa ƙarshen ya fi farkon mu kyau jama'a kuma mu sake jin ta kuma so daya ga account number kun ga mun edit mun sa account number a jiki shi sa wanda zai ɗauki kuma ya je mai da shi anyan kasuwancin shi ya sa wani account number wallahi ta barka da Allah amma in za ka share ma wani shi ma ya taimaka a cikin wannan account a taimaka mata Allah ya sa maka albarka saboda abin da ya sa yau wannan baiwan Allah ta fito domin ta samu lafiya ba domin wani ya ɗauki ya je mai da shi aikin business ɗin kansa ba shi sa saboda Allah saboda annabi ga account number wanda ke da dubu ɗaya mai dubu biyar mai dubu goma mai kaza don Allah muna roka kowa ya saka mata a ciki amma mu sake jinta kuma su ɗaya ga account number ɗin uh, ahmad muhammad ahmad muhammad yabadi ko first bank 200 521 5179 200 79 zan sake maimaitawa first bank ahmad muhammad yabadi 200 521-5179 all right mu sake jinta assalamu alaikum wa rahmatullah rasulul amin foundation na sarki zaki Sarki zaki ina gaishe ka ina gaida iyalanka da dukkanin 'yan uwa musulmi ina muku fatan alkhairi. Sunana Sadiya Umar. To, na kwanta rana ɗaya na waye gari bana iya tashi, bana iya tafiya, bana iya komi fitsari ma da komi ma a nan nake yi a zaune. to mun je asibiti aka bani emerald an ban history dai na yi suka ce a haska musu akwai matsala suka bani emerald scan to mun shine doktan ya ce za a yi aiki miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu to don kuma a halin da nake ciki bani da shi ban ajiye ba ban ba kowa ajiya mu shine nake roƙon alfarma na roƙon arziki gare ka da dukkanin yan musulmi da Allah a taimaka mu a taimaka mu Allah ya taimaka mu ko za a aikin nan in samu lafiya don Allah don girma Allah a taimaka mu ba cikin wani yanayi kuma ba da shi ba da wanda zai taimaka min sai Allah sai yan uwa musulmi da Allah da Allah ba a taimaka mu Allah ya taimake mu Allah ya zame mana jagora Allah ya ba mu mafita ya ba dukkan musulmi mafita ne a halin da nake ciki ko naira dubu biyar tare ta na ba ni da shi kuma ba ni da wanda zai ba Ina roƙon alfarma a gare ku da dukkanin musulmi Allah ya taimaka mana Allah ya ba mu mafita ta alkhairi don Allah ya taimaka mu. إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم أجرني في مصيبتي وخلفني خيرا منها alhamdulillah jama'a shine ya sakun da muka kawo mana a nan don Allah don annabi mu kokari mu kokarta mu taimaka ma wannan bayawa Allah assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala